المسلم رحمه الله وأعظم العقوبات نسيان العبد بنفسه واستعماله لها وإباعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن وضيع من لا بناء له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من أنه كل الغنى أو منه كل العوض من كل شيء إذا ضيعته في وضوء وما من الله من ضيعته في وضوء فالله سبحانه يعرض عن كل شيء ما سواه ولا يؤود نعم، عن كل شيء ما سواه ولا يؤود منه شيء عن كل شيء ولا يبني عنه شيء ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه كل شيء كيف يستغني العبد ان طاعت من هذا شأنه طرفة عين وكيف ينسى ذكره ويضيء أمره حتى ينسيه نفسه ويكسرها ويظلمها أعظم الظلم فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه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 وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكة سادوة أولا مسلاتي بأبركة مسلاتي دي أر إيه أنا تشين قلن كتنا أولا جمتي نتلاتة للا رضا يو أشرين لبير قوتا المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 11 miladiya ta 2014 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na hamsin da biyar a kuma jerin gwanon darussan mu wannan shine na ɗari biyu da talatin da ɗaya kafin mu shiga da karatunmu mu akwai tambaya ɗaya mai tambaya yana cewa akwai wani nau'i na kayan noma da akan noma ya zuwa riɗi kuma akan noma shi da yawa shin yana da zakka kuma menene lissafin in an yi in ana yi mata zakka to riɗi wasu malamai sun ce ana masa zakka saboda yana da mai ana fitar da mai daga cikinsa saboda ka ana masa zakka idan ya kai ausuki biyar kamar yadda aka sani wato kamar kilogram 653 kamar ya kai kilogram 650 to za a iya masa zakka za a bada za a al'ushur ɗaya bisa goma idan ruwan sama ne ya noma shi kuma da baye aka yi masa aka yi noma ne na rani za a bada nisfu da ushuri wata za a bada ɗaya bisa ashirin wasu malamai sun ce ana masa ana fitar masa zakkan ne daga mansa wasu suka ce daga man ake fitar da zakka ko makomin kankantarsa wato ba ba a duba maganar misali mun kankantarsa za a fitar da wato ushiri ko nisful ushiri gwargwadon abin da aka yi noman da shi wasu kuma daga cikin malamai su ce ba a masa zakka sai idan gona ce wacce take a noma ne wanda ake na kasuwanci ana noma shi ne domin a yi kasuwanci da shi to sai ya shiga cikin orozin tijara wato kadarar kasuwanci saboda ka wanda yake da wannan sai ya bari shekara in ta zagayo sai ya lissafa abin da ya samu ta hanyar wannan noman da kuma abin da yake da shi a ƙasa a ƙasa yana da buhu kaza kuma an kiyasta kudinsa zai yi kaza kuma ga kudin da ya tara ta hanyar wannan noman to sai ya hada gaba daya sai ya masa zakkar rudu tijara wato zakkar kadara kaya na kasuwanci to ya bada daya bisa arba'in na abin da yake hannunsa watakila wannan zai fi zai fi abin nan idan har mutum kasuwancin ce kuma ba kasuwanci yake ba to sai ya yi wa atu haƙƙahu yau lokacin da ya girbe sai ba da rubu abin nan sai ba da al'ushir ko nisful ushiri wannan kauli ya fi a ce kada ya ba da zakar domin alal aƙalla ko da a ce ba zakar sai su zama sadaka sai zama masa sadaka wanda kuma wannan zai a tsabtace masa dukiyarsa kuma zai tsara kusantar da shi zuwa ga Allah saboda ka yafi a ce akwai zakar kuma bai bayar ba saboda ka koya masa zakatul hubub wa atu haqqahu yawma hasadihi bayan ya gama nomawar ya bayar ko kuma ya bari idan kasuwanci yake yi da wannan abin da ya tara ko kuma yake da shi a ƙasa bayan shekara ta zagayo sai ya lissafa ya bada zakar dukiya ko kuma zakar kadarar kasuwanci idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana magana akan uba ta 27 wacce take samun masu laifi yayin da suka doge akan laifin su babu tuba shine nisyanullahi li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatuhu bainahu wa bain nafsihi wa shaytanihi abinda ibn al-qayyim yace shine Allah ta'ala ya sa ainihin ya manta da bawa ya watsar da shi ya kyale shi shi da shaidaninsa saboda ya fita daga sha'aninsa ya rabu da shi da shaidaninsa ubangiji ta'ala ya sanya ya mantar da shi kansa ya mantar da shi maslaharsa ya mantar da shi dukkan wani abin da yake alkhairi ne ga kansa wanda kuma wannan babu halakar da ta kai haka idan Allah ta'ala ya bar mutum ga shi karan kansa ya kyale shi da shaidaninsa to babu shakka wannan ya gama halaka to shine mala yake cewa wa a'zamul uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi mafi girman uqubobi bawa ya manta kansa wa ihmaluhu laha ya manta kansa ya watsar da kansa wa idatuhu haddaha wa nasibaha min Allah ya kuma tozarta rabon wannan wato rabon kansa daga Allah abinda Allah ta'ala ya yanka masa na rabo da a ce zai bi Allah ta'ala ya yi masa da'a ya bi dokokinsa akwai wani rabo da zai samu wani kasansa da zai samu a nan duniya kuma ya samu a ya samu a lahira to idan Allah ta'ala ya mantar da bawa kansa sai ya zama da ya tozarta wannan kasan nashi wa bai'uha zalika bil ghamani wal hawani wa abkhas thamani bawa ya sayar da kansa sayarwa wacce take kunshe da asara take kunshe da wulakanci kuma da dan dukiyar da bata taka karaya ta karya ba wato da farashi wanda yake na ƙasa raɓaɓa ya zubar da kimar kansa fa bayya'a man la ghina lahu anhu wala la iwada lahu minhu wastabdala bihi man anhu kullu al wa minhu kullu al-iwadi sai ya tozarta wato ya watsar da wanda ba zai iya wadatuwa ga barinsa ba shine Allah ya watsar da wanda ba zai iya wadatuwa ga barinsa ba ne Allah wala da lahu kuma babu abin da zai zama masa makofinsa wastabdala bihi man anhu kullul gina ya ya canza Allah ta'ala da wani wanda shi kuma ba wato yana wadatuwa ga barinsa dukkan wato wadatuwa ba ya da bukatarsa ta kowace hanya wa minhu kullul iwazi kuma inda zai rasa shi zai samu wato kwatankwacinta ko madadinta ta ko'ina min kulli shay'in idza dayyatahu iwadu wa ma min Allah in dayyatahu iwadu ko menene idan ka ka rasa shi to zaka samu makofinsa zaka samu canjin sa amma in ka rasa Allah ba za ka samu makofinsa to mutumin da ubangiji ta'ala ya mantar da shi kansa wato ya zama kamar da Allah tafi an sahum an ya mantar da su kansu to babu shakka wannan ya ka zai samu kansa cikin wanda zai tozartar da haƙƙinsa zai tozartar da haƙƙinsa ya yi watsi da haƙƙinsa ya zama da haƙƙinsa na duniya da na lahira gaba ɗaya ya lalata su kuma da ba dole ya rike shi ba ya saki wanda dole ne sai ya sai ya buƙaci zuwa gare shi shine Allah babu wata wani abu mai rai face mai buƙatuwa ne zuwa ga Allah babu wata halitta face tana da buƙatuwa zuwa ga Allah ta'ala saboda haka ko ya yadda ko bai yadda ba shi mai buƙata ne zuwa ga Allah ta'ala rayuwarsa gaba ɗaya a hannun Allah ta'ala take to wata asara ce ta kai mutum ya tozartar da wanda rayuwarsa gaba ɗaya take a hannunsa bukatunsa suke gaba ɗaya a hannunsa ya rike wanda ko ba shi zai iya rayuwa sai yasa ce bi kulli shay'in idza bayyatahu iwadu wa ma min Allah in bayyatahu iwadu a wasu suna dingina wannan baiti zuwa ga Abu Hanifa rahimahullah cewa lokacin da ya zo rasuwa yana faɗar wanda bi kulli shay'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqtahu iwadu ko menene in ka rabu da shi za ka iya samun makwafinsa Allah zai canza maka da wani ban da shi amma ban da Allah ka rasa Allah ka rasa komai Allah subhanahu yu'awwidu an kulli ma siwahu duk abin da ba shi ba idan ka rasa shi Allah ta'ala zai sanya zai iya masanya maka da wani ko menene ka rasa ubangiji ta'ala zai baka makwafinsa wala yu'awwadu minhu shay'un amma babu wani abin da zai zama makwafin Allah wa yughni an kulli shay'in Allah yana yana wadatarwa ga barin dukkan komai ubangiji ta'ala kinsa maka wadata a zuciyarka ko ya danka maka wadata a zuciyarka da hannunka da rayuwarka duka ya zama baka da bukatuwa zuwa ga kowa ubangiji shi yake wannan wala yughni anhu shay'un amma babu abin da zaka iya samu ka ji baka da bukatuwa zuwa ga Allah to haka wannan wani abu ne da ba sai an yi maka sharhin sa ba an yi maka bayanin sa dukkan wani mahaluki yana jin wannan tattare da shi ko ya yarda akwai Allah ko bai yarda akwai Allah ba ya san cewa akwai wani wanda yake da bukatuwa zuwa gare shi wanda har abada kuma ba zai iya wato rabuwa da bukatuwan nan zuwa gare shi ba wa yamna'u min kulli shay Allah ta'ala shine yake hada wato kare mutum daga dukkan komai wala yamna'u min shay babu wani wanda zai iya kare ubangiji wato daga zai iya kare ubangiji daga abin da ya nufi wato Allah ta'ala shine yake bada kariya wa yujiru min kulli shay'in wa la yujiru minhu shay wa la yujiru minhu shay ubangiji ta'ala shi yake bada mafaka daga dukkan komai amma babu wani wanda yake bada mafaka daga Allah wato ko menene ya rara koka ya razano ka koma ga Allah za ka samu mafaka wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi Allah ta'ala shi ne yake ba da mafaka amma babu wani wanda Allah ta'ala zai rarako shi kuma ya samu mafaka saboda haka ubangiji ta'ala shi ne kadai bai yin wannan to kaga ta yaya ne za ka saki wanda shi ne yake ba da mafaka shi kuma babu bai ba da mafaka game da shi ka sake shi ka kama wani wanda ba zai iya maka wannan ba Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qul la yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada kace ni babu wani wanda zai iya bani mafaka daga Allah babu wani wanda zai iya bani mafaka daga sha'anin Allah qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada babu inda zan samu makoya in ba a gurin Allah ba to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara Allahumma la manja wa la manja minka illa ilaika Allah babu matsayira babu mafaka daga gare ka sai dai zuwa gare ka shine wanda idan ya jarrabe ka da wani abu kuma a gurin sa zaka samu magani shine zaka ji tsoron sa kuma a wajen sa zaka samu nutsuwa ka ji tsoron sa ka firgita daga sha'adin sa sannan kuma shine wanda zai samu maka da nutsuwa فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين تتيا يعني باوى zai ji ya ga barin biyayya ga wanda wannan shi ne sha'aninsa daidai da kimtawar ido wannan shi ne sha'anin ubangiji haka lamarin Allah yake to ta yaya kuma bawa zai ji cewa zai iya haƙuri ya bar ubangiji daidai da kimtawar ido babu shakka wanda ya bar ubangiji daidai da kinta ido ubangiji ya bar shi daidai da kinta to ya halaka wa kaifa yanka zikrahu ta zai manta ambatan Allah wa yudayya amrahu ya tozarta umarnin Allah da umarninsa da hadinsa hatta yunsiyahu nafsahu har ta kai Allah ya mantar da shi kansa fa yasaruha ya asarar kansa wa a a'zama zulmi ya zalunci kansa zalunci mafi girma ba ma galaba al-abdu rabbahu babu ta yadda bawa zai iya zaluntar ubangijinsa walakin zalama nafsahu sai dai zalunci kansa wa ma zalama rabbuhu wa kuma ubangiji ba zai zalunce shi ba walakin huwa allazi zalama nafsahu shi ne ya zalunci kansa wa ma zalamnahu walakin kanu anfusahum yazlimun ba mu zalunce su ba sai dai su ne suka zalunci kansu saboda haka bawa shi yake zaluntar kansa shi yake cutar kansa shi yake jefa kansa cikin halaka shi yake jawo kansa hushin Allah amma ba Allah ne ta'ala yakan yi masa wannan bisa zalunci ba to kaga yana daga cikin ukubar laifuka ga wanda yake yin su mutum ɗaya ne ko jama'a ne ko ƙasa ce ubangiji ta'ala ya mantar da shi kansa ya mantar da shi maslaharsa ya mantar da shi alkhairinsa ya sa shi rayuwa cikin ɗimuwa ya zama da yana fagarniya a cikin na wata ya rasa ina zai sa kanta. duk abin da yake faruwa ga ɗan adam na gingicewa da kiɗimewa da rasa samun mafita shi yake jawo kanta. ubangiji ta ala baya saukar da wani abu sai da sabbi sai da dalili saboda kara yadda za a koma ga Allah a tuba a gyara halayya a girmama umarnin Allah a girmama wahayinsa a yadda da sakonsa to ubangiji ta'ala nan da zai sanya wa mutum haske ko ya sanya wa al'umma haske ta ga gaban ta tar amma idan ba haka ba to Allah ta'ala zai kyale su suna ɗibuwa cikin al'amarin to ne malam ce faslun wa min uqubatiha أنه من ثواب المسلمين فإن الإنسان إذا باشر الذنب منعه المعاصي فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك إلا لابتلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه بحيث يصير كأنه مشاهده وذلك سيكون بينه وبين إرادة الله إليه وصلا أم مواقعتها فإذا خرج من دائرة الإنسان فاتته صحبة ركبته الخاصة وعيشهم الهني ونعيمهم التام فإن أراد الله به خيرا أكره في دائرة هموم المؤمنين فإن أصابه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهك لهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد ومن فاته رخصة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان وهو له مئات خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها ما لا يأتي فصل ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين wato min uqubatiha yana daga cikin uqubar saban Allah annaha tukhriju al min da'irati al-ihsan saban Allah zunubai suna fitar da bawa daga da'irar ihsani wa tamna'uhu thawab al-muhsinina su shi samun ladan masu ihsani al-ihsan idza bashara al-qalba mana'ahu min al-ma'asi domin ihsani idan ya haɗu da zuciya ya gogi zuciya sai ya hana zuciya saban Allah fa inna man abada Allah ka annahu yarahu lam yakun zalika illa istila'i dhikrihi wa mahabbatihi wa khawfi wa raja'ihi ala qalbihi domin dukkan wani wanda ya bauta wa Allah tamkar yana ganin Allah lam yakun zalika hakan ba zai samu ba ko bai samu ba sai dan kasancewar ambatan Allah da tuna shi da san Allah da tsoronsa da fata a wajensa يا ذاب زوجيتك بحيث يسير كأنه يشاهده سيتباوى زي زمك كمر ينعجن الله وذلك يقول بينه وبين إرادة المعزية فضلا عن مواقعتها وانا زي شكت أكادن فيجينا لكم ما ييسى من الله بل لن تنام يا أوكامتا فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقة الخاصة idan ainihin ya fita daga da'irar insani to sai ya zama na ya yi asarar abotaka da mutanen da suke na musamman wa aishuhumul hane ya yi asarar rayuwarsu mai daɗi wa na'imuhumul tam ya rasa kuma ni'imar su wacce take cikakkiya wannan ita ce hukuma ta 28 da ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambato shine yawan laifuka zai sanya mutum ya fita daga da'irar insani da'irar insani an san ce mafi kololuwar da'ira ita ce mafi kololuwar daraja da bawa yake takawa ita ce shine mafi kololuwar matsayi da bawa zai samu a gurin Allah kamar yadda kuka sani a hadisin Umar Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu da shine hadisi na biyu a cikin arba'un an-nawawiyya hadisin jibril wanda ya fi sani da hadisu jibril wadda malamai suke cewa hadisu jibril a cikin hadisai kamar Fatiya ne alkur'ani kamar yadda Fatiya take ummul kitab shi kuma hadisu jibril haka yake cikin hadisai saboda kusan dukkan sha'anin addini ya tattara a cikin ta, ya tattari a sha'anin addini gaba daya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe يتي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جبريل نذو دنيا سند دكو يكو يدكو الدين تو أتكي ملائكة جبريل ياتم بي النبي صلى الله عليه وسلم ميرين مسلج النبي صلى الله عليه وسلم يجي متى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول, رسول الله رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت to waɗannan su ne ginshikai shika-shikai guda biyar na musulunci ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma anas bawa ne manzo ne na Allah wannan ginshiki na farko na biyu ka tsayar da sallah na uku ka bada zakka na hudu ka yi azumin watan ramadana na biyar kuma ka je haji idan kana da iko waɗannan idan aka lura dukkaninsu abubuwa ne da suke tabbata a zahiri akan gan su tare da mutum a zahiri kalmar shahada wanda ita ce yake shiga musulunci kuma ita ce abin da yake maimaitawa safe da yamma a cikin sallolinka a tahiyarta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ita ce ma mutum yake tabbata a matsayin musulmi sannan sallah azumi zakka haji waɗannan su ma ayyuka ne na zahiri to wannan su ne ake cewa al-islam al-islam sai al-iman shine mataki na biyu wanda shi ma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da Allah kai imani da mala'ikunsa kai imani da littattafansa kai imani da manzanninsa kai imani da ranar lahira kuma kai imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi wacce kake so da wacce baka so waɗannan shika-shikai guda shida su ne usulul iman wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai sun tabbata a cikin zuciyarsa babu ƙadu da zara aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan shida to babu yadda za a yi ko musulunci mutum ya tsaya sallarsa ba za ta tsaya ba azumin ba zai yiwu ba ba zai karɓu ba haka nan zakkarsa hajjinsa duk ba za su samu karɓuwa ba matuƙar dai waɗannan wato usul ɗin babu su ko babu ɗaya daga cikinsu saboda haka waɗannan shi su ake kira aslul iman to wannan mataki na biyu a cikin matakai na ainihin na musulunci bayan mutum musulmi kuma ya zama mumini dan a bambanci tsakanin wanda yake musulmi a baki amma ba mumini a zuci ba قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قالوا أكوي أكوي akwai أكوي آمنا فهو لا تسوق tukunna musulun imanin bai zauna ba walan ma yadkhulul imanin fi qulubikum imani tukunna bai zauna a zuciyarku ba shi yasa Allah ta'ala ya kore imani daga daga munafukai ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ma وما bi بمؤمنين saboda me saboda a zahiri ne su ake ganin su suna sallah a zahiri suna azumi a zahiri suna zakka a zahiri ana fita haji da su amma a can zuciyarsu babu imani da Allah babu imani da ranar lahira babu imani da littattafan Allah da sakon da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi saboda haka kaga a zuciya ba a samu imani ba amma a zahiri ga ayyukan musulunci ne suna bayyana to waɗannan ko sun buɗi ba su suke su muminai ne a gurin Allah su ba muminai ba ne ko da kuwa za a yi musu mu'amala irin mu'amala da ake wa musulmi za a yi musu mu'amala irin mu'amalar da ake wa musulmi za su shigo masallaci a yi sallah da su ba tare da an hada su zama a cikin masallaci ko shiga ta huga idan sun mutu za a kai su makabarta za a yi musu sallah kamar da ake wa musulmi za a kai su makabarta ta musulmi ba a raba su tsakaninsu da iyalansu in zan su mu za a ci gadon duk da abubuwa na zahiri da ake wa musulmi za a yi musu to amma kuma a gurin Allah ba mu'minai ne. wannan musuluncin kuma ba zai samu karɓuwa ba ba zai amfane su a gurin Allah ba to sai mataki na uku shi mataki na biyu kamar yadda aka sani imani yana kuma haɓaka akwai asulin iman wanda da shi ne mumini yake zama mumini sai da ta sami a za samu a zuci mumini yake mumini to wani asulin iman din yakan kuma haɓaka ta hanyar ayyuka da kwarai ta hanyar ayyuka da kwarai mutum yana aikata ayyukan wajibi imaninsa yana ƙara cika har ya kai mataki na kamala yayin da ayyukan wajibi din kuma aka wuce su zuwa ga ayyuka na mustahabbi zuwa ga ayyuka na nafila lokacin kowa mumini zai zai samu kamala ta imani kuma gwargwadon yadda aka samu raguwar waɗannan ayyuka gwargwadon yadda shi kuma imanin yakan ragu saboda haka wanda ya zo da ayyukan wajibi ya kauce wa ayyukan da suke na haramun ka da'ira ya kauce musu sannan ya zo da ayyukan da aka wajabta masa na farilla sannan bayan haka ba, koriya akan haka ya aikata ayyuka na nafilfulu to babu shakka wannan mumini ne wanda ya kai mataki cikakke na kamala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 wanda shi ake kira mutlaqul iman akwai al-imanul mutlaq shine al-imanul tam al-kamil shine bayan haka ka zo da ayyuka waɗanda suke nan na ka tsara da su to wannan kuma ka kai wani ka kai wani mataki wanda ya fi na wancan to da'ira ta uku ita ce da'iratul ihsan idan mutum ya kai matakin ihsani wanda ya kai kololuwar mataki sufaye suna maganar mataki na fana'i wannan babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam abu uku ya nuna kamar yadda hadisi jibril ya nuna shi da al-ihsan jibril ya tambaye shi bal ihsan قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا وألا كمر كان جننك إذا كيف باكا جنشك وينا جننك إذا wato jumla magana mai sauƙi wajen fahimta ba wani sarƙaƙiya a cikinta ka bauta wa Allah kamar kana ganin idan ba ka ganin sa shi yana ganin ka wannan mataki shi ne matakin muraƙaba ko matakin mushahada kai mataki na muraƙaba ka ji cewa Allah ta'ala arraqibu ne ka ji Allah ta'ala alhafizu ne ka ji cewa al'alimu ne ka ji cewa as-sami'u ne ka ji cewa al-basiru ka bauta wa Allah bi hadhihi al-asma da waɗannan sunayen nashi Allah mai sa ido ne akan komai inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai sa ido ne akan ku inna Allah kana ala kulli shay'in raqiba Allah mai sa ido ne mai gani ne mai kiyayewa ne ga dukkan komai kasancewa alhafiz ne ubangiji mai kula da kai ne kuma yana kiyaye abin da duk kake yi ka ji cewa masani ne mai cikakken sani ka ji cewa kuma yana jin ka yana ganin ka idan ka bauta wa Allah da waɗannan sunayen Al-alibu, الرقيب الحفيظ العليم Al-basir. ka bauta wa Allah da yadda asma suka tasirinsu alamar tasirinsu ya fito a tare da rayuwarka da ibadarka da mu'amalarka da kalwarka da mukhaladarka kana kai kadai ko kana cikin jama'a sirrinka da alaniyarka to wani ta kai mataki na ainihin al-ihsan ka samu mataki na al-ihsan saboda ka kada bauta wa Allah ka annaka tarahu shi malamai suke mataki da mushahada wato ka ji kamar da shi kana ganin sa. wanda duk kake gani da shi baro-baro kuma kana da jin girmansa a zuciyarka da ganin haibarsa da jin sa, to zai wahala kuma ka saba maka zai wahala ka saba maka kamar wani da kake girmamawa a cikin jama'arka a cikin danginka babu yadda za a yi ko kai ka kasance mai yawan yin laifuffuka ne a gabansa ka yadda ka yi sai ka kauce ko ya kauce amma in yana sa maka ido to ba za ka yi ba to bare kuma Allah ta'ala to wanda yake jin a ko da yaushe yana yin bauta kamar Allah yana ganin sa. kamar yana ganin Allah kai to wanda shi ne wanda yake kan mataki na mushahada to ba da dai kai eh mutum ya kai wannan matakin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam kun tarahu in kai ba ka ganin shi fa inda innahu yaraka to shi yana ganin ka in ba ka kai matakin halarto istihdaru rabbika fi qalbika ba ka annaka tarahu ta كأنك bi nuri basiratika bi nuri قلبك to ka ji cewa fa ai yana ganin ka wannan matakin ya fi sauki an fi saukin kaiwa gare shi sama da mataki na mushahada to amma in aka kai ga matakin muraqaba to za a kai ga matakin mushahada haka sai a ɗantar sai fara da matakin mushahada ne ka annaka tarahu to idan hakan ba za ka samu da sauki ba to fa in ta kun tarahu fa innahu idan ba ka ganin ta, to shi yana ganin wannan mataki ba karamin mataki ba ne ba kowa ne yake kaiwa gare shi ya zama na fi ne wa ne wa fi eh, kalwati wa fi uzlati yana gaban jama'a ko yana shi kadai a sirri yake ko a bayyane yake ya ji cewa girman ubangiji duk ɗaya ne a wajen ba kowa ne yake kaiwa ga wannan ba sai waɗanda suke alkhasa wasu ɗaiɗaiku waɗanda Allah ta'ala ya so ya yi musu wannan promotion zuwa ga wannan mataki babu yadda za a yi ya tsaye babu yadda za a yi tare da safan Allah ka kai wannan mataki saban Allah ba zai taɓa bari ka ka shiga wannan da'irar ba to ubangiji Allah ke ne ka daga wannan da'irar saboda saban Allah ai wannan shi karan kansa uku ba ce al-ihsani Allah ta'ala ya hada shi da imani laysa alladhina amanu wa amilu salihati fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu ubangiji ya hada ihsani tare da imani saboda babu wanda zai kai matakin insani sai ya zama mumini ba a tsallake matakin mumini a ce ka samu promotion kai ba ma sai ka tsaya a imani ba yanzu daga islam ka wuce ihsan ba zai yiwu ba ta na lazina سألنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر amala ba za a nan ma Allah ta'ala ya haɗa ihsani tare da imani a wani gurin Allah ta'ala ya hada ihsani tare da musulunci wala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun bala man aslama wajhahu lillahi wanda shine mika wuya ga Allah musulunci malamai suka ce inda aka faɗi musulunci ba a faɗi imani ba to musulunci ya shiga ciki ya shiga cikin imani In da aka faɗi imani ba a faɗi musulunci ba to shi ma imani ya shiga cikin musulunci shi da idan suka haɗu sai su rabu in suka rabu sai su haɗu kalmomin biyu ba a samun mumini ba musulmi ba saboda ka in an faɗi imani babu shakka din imani babu shakka musulunci ya shiga ciki dan sai da aka kai wannan matakin sannan aka zama mumini to haka nan aka kadaita islam da abbato to abin to abin imani ya shiga in dai aka kadaita islam da abbato imani ya shiga bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin kaga daga islam da aka faɗi ihsan to abin da imani ya shiga cikin islam din wa man yuslim wajhahu ila Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al to duk wanda ya yi wuyansa daga Allah shi ne musulunci ya jayu ya yi taranta zuwa ga ubangiji kuma yana mai ihsani to babu shakka wannan ya yi riko da igiya mafi ƙarfi wani lokaci kuma Allah ta'ala ya hada insani da taqwa inna Allah ma'a allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka yi taqwa kuma suke da imani wani gurin kuma Allah ma din insanin shi kadai lil ladzina ahsanul husna wa ziyada wanda duk suka kyautata a nan wato suka yi aikin insani to suna da al-husna sakamako mafi kan aikin da suka yi wa ziyada hatta kari wanda ya tabbata da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin fassara ƙarin nan da cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira wato Allah ta'ala ya yi wa bawa ta gomashin ganinsa ganin fuskar ubangiji a ranar gobe kiyama wanda kuma babu wata ni'imar da ta kai wannan to wannan kaga jaza'u fata sakamako ne idan ya dace da aikinsa a nan duniya ya yi aiki kamar yana ganin Allah sai ubangiji ta'ala ya saka masa a lahira da ya ga Allah din kaga sakamakon ya dace da aikin da kamar yadda kafirai yayin da zuciyarsu ta tushe ba sa halartu da ubangiji a cikin zuciya saboda yawan laifuka kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun su kuma Allah sai ya sakanka musu a ranar gobe kiyama ta hanyar hana su ganin ubangiji ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون sannan su waɗanda ake katange su ne a tsare su ba za su ga Allah ranar gobe kiyama saboda a nan sun rasa wannan wato zuciyarsu ta zama a tushe take babu halarto ubangiji babu ganin girman ubangiji da haka bawa yayin da yake ibada ya yi ibadan nan kamar yana ganin ubangiji ko kuma tare da halarto da cewa Allah ta'ala yana ganinsa to babu shakka wannan yana daga cikin waɗanda suka kai wannan mataki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa daga cikin sahabbansa salli salata muwaddi'i salli salata muwaddi'i fa annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu salla kamar sallar mai ban kwana wanda da ka gama sallar ubangiji ta'ala zai cire ranka to kai irin wannan sallar kamar kana ga ubangiji in ba ka ganin sa to shi yana ganin ka wannan hadisi ne sai yana cikin musul imam ahmad da al-mu'jam al-kabir na sabarani da wasu daga cikin littattafan hadisi haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yake cikin musul imam ahmad da kawo salsala daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama hannuna yace da ni ya kama aqada rasulullah bi ba'd jasadi nabi ya kama wani bangare na jikina yace da ni ihbudullaha ka annaka tara wa kun fi dunya ka annaka gharibun aw abirun sabil ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa sai ce kuma ka kasance a duniya kamar bako ne ko matafiyi haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Abu Darda kamar yadda yake cikin al-Mu'jam at-Tabarani al-Kabir da tarihu limashi na ibnu asakir annabi yayi wa abu darda irin wannan wasiya yace ya budullah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan kai ba ka ganin sa to ka rika jin fashi fa yana ganin ka wa'dud nafsaka fi idadil mauta ka rika lissafa kanka cikin matattu wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innaha tustajab a hirɗinka ka guji addu'ar wanda aka zalunta domin addu'a ce da ake karba masa wa man istafa an yashhada salatayn al-isha wa subha walau hadwan falyaf'al nabi ce wanda duk zai iya halartar sallah biyu cikin jam'i katta ku ce masa sallar isha'i da asuba ko da da ainihin lallabe ne to ya je ya yi sallah to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abu darda shi ma irin wani nasiha ta cewa ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa haka na cikin al-bawjam at-tabarani al-kabir da sunan kubra na bayaki akwai hadisin Jubair ibn Nufair wanda shi ma yake cewa a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ya tsarkake kansa a cikin cewa ma tazkiyatul mar'i nafsuhu da ya bawa zai tsarkake kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi alama Allah ma'ahu haythu ya rika jin cewa Allah ta'ala yana tare da shi a duk inda yake wato ya rika jin ilimin Allah sanin abin da yake gudana yana kare da shi a duk inda yake babu abin da yake boyuwa ga Allah amma ka kunu fi shanin وما تتلونه من قرآن وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله تعالى أنا وما تكون في شأن باك عزموا واتكم ونشأن كما باك عزموا وكلا قراتن القرآن kuma ka zamo ko kuka zamo kuna aikata wani aiki ba illa kunna shuhudan illa kunna alaikum istufiduna fi ba ce mun kasance halarce lokacin da kuke kutsawa cikin wannan aikin kuna aikata shi face muna sane muna gani wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya daga ubangijinka kwatan kwacin kwayar komayya a sama yake ko a ƙasa yake babba ko karami mafi kankanta ko mafi girma face yana cikin littafi wanda yake magani saboda haka bawa ya rika sanin cewa ubangiji yana tare da shi a kowane lokaci yayin da bawa ya kai wannan mataki na ihsani zai samu al'unsu billah zai samu al'unsu billah wato zai samu ɗaya da kewa saboda haka la yastawshishu min al-makhluqin dan baya ganin ka baya gani na wannan ba zai sa shi kewa ba ba zai rika jin kewa ba saboda yana da wanda yake ɗebe masa kewa shine Allah ya sa, bayi na kwarai sukan so su keɓanta da kansu domin su samu al'unsu billah sukan shigo cikin taro amma wannan taron baya sawa su manta ko su manta ambatan Allah akwai wani bawan Allah wanda ake kira Muhammad ibn Nadir al-Harisi al-Kufi cikin cikin masu bautar Allah kuma kofa ne wani ya shiga ya same shi shi kadai a zaune da ya ga ya shigo sai ya ɓata rai sai ya ce ya aka yi ya kake ɓata rai ganin na shigo ba ka jin zaman ka kai kadai ala tastawhish ba ka jinkewa wato ya kamata gani na ya sa kai farar kai farar farar cewa ga da zan zo sai ka zama sai ya ce ya yastawhishu man kana Allahu ba wanda yake tare da Allah ya za a yi jikewa ya za a yi wanda Allah ta'ala yake zakara ni fi nafsihi zakartu fi wa zakara ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min mala'in wanda in ya ambaci Allah Allah zai ambace shi fazkuruni azkurkum washkuruni wala takuru. wanda Allah ta'ala zai tuna shi ya yadda yake tuna Allah ya yadda yake ambatan Allah ya za a kuma yaji cewa yana cikin cewa. ai ba zai samu kewa ba saboda haka yana daga cikin abinda ihsani yake abinda murataba ta ubangiji take gadarwa mutum shi ne zai rika jin lazza zai rika jin daɗi zai rika jin halawarta kamar yadda ibn qayyim rahimahullahu a cikin littafin sa madarijus salikin yake cewa ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ka yi aiki kabilta amalan falam tajid lazzatahu ko halawatahu fi nafsika fattahimhu فإن الله سبحانه وتعالى للعبد كان شكورا idan har kai aikata wani aiki na ibada sannan baka ji daɗin abin a zuciyarka ba ka rika jin takuruwa ka rika jin matsuwa to ka aiki lalle aikin nan ba daidai ka yi shi ba ko baka yi shi ya dace da yadda ake so a yi ba ko kuma ya kasance a zuciyarka babu nufin Allah Ya ce don Allah ta'ala shakur ne mai godiya ne abinda ake nufi da godiya shine ya ya sakanta maka da lazza tun a nan duniya tun a nan duniya saboda haka abinda ake a azzauku ko alwaji ka ɗanɗani daɗin imaninka ko musuluncinka ba ya kasancewa sai idan ya akwai muraƙamar ubangiji idan kuma ya kasance akwai wannan to za ka ji daɗin ɗanɗanon garɗin imanin da yake tattare da bal sarrafa yake za ta ba'ad al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula sallallahu alaihi wa sallam ya samu ɗanɗanar ɗanɗano na imani wanda ya yarda da Allah shine ubangijinsa musulunci shine addininsa النبي محمد صلى الله عليه وسلم شين من ذلك ولا زي صابوك كاوة تنتدو زي صابوك كاوة تل من إيمان حتى نعلم صلى الله عليه وسلم هنا فقط في حديث أنس فهي حي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد آه. رغبا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار كما يكره أن يلقى في النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ guda uku halayya ko ɗabi'u guda uku wanda duk وأن tattara تتلك على shi to wannan ya samu zaƙin garɗin daɗin imani a zuciya da zama na Allah da manzansa su suka fi soyuwa a wajensa sama da kowa wato zai kaddamar da san Allah da manzansa sama da san ko menene sama da san kowa ne ba zai yarda san wani ko san wani abu ya sa shi ya keta alfarmar san Allah da manzansa ya keta alfarmar umarnin Allah da manzansa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda na biyu wa an yuhibba al-bar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum baya san shi ba dan komai yake san shi ba sai Allah san Allah ne ya haɗa su akan wannan soyayya suka haɗu kamar yadda annabi sallallahu alaihi mutane bakwai da Allah ta'ala zai sa su a iwar al'arshi yace wa ijtama'a alaihi wa tafarraqa da mutane biyu da suka so junan su dan Allah shi yake hada su shi yake raba su sannan na uku ya ji cewa yana kin yana tsanar ya koma ga kafirci kamar yadda yake kankanin ko kyamar ko a jefa shi cikin wuta bayan Allah ta'ala ya kusa da shi daga kafirci duk waɗannan abubuwa idan ka duba za ka fi suna komawa zuwa ga asali guda ɗaya shi ne mahabbatullah san Allah idan aka samu san Allah za a samu san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi san Allah ya zauna a cikin zuciya babu san manzan Allah a cikin babu wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah dole kuma mutum in har yana son Allah to dole zai so mahaddallah zai so duk abin da Allah yake so ba zai yiwu ba ya zama da kana san mutum amma kana kin abin da yake so wannan soyayyar ba ta ba gangariya ba ce soyayya ce ta goge soyayya ce ta irjabu in kana san mutum to ka so abin da yake so shine alamar soyayya kana san Allah ka so mahabbahu ce kana san mutum amma ba ka san ƴaƴansa ba ka san danginsa haka kawai kuma ba wai wani dalili can kharibi ba a kawai dai kai shi kake so amma ka tsane kamar soyayya ƴan shi'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga ahlul bayt ya ce yana san manzo Allah amma ba ya san matan manzo Allah ya yarda ya yarda da manzon Allah ya yarda da ahlul baiti amma yana kafirta kuma matan manzon Allah yana san manzon Allah amma ba ya san sahabbansa aminansa yana san manzon Allah ba ya san sirikansa to ko kai aka ce ana so amma duk wani na gefe da kai an tsane shi ba a san shi ana kafirta shi ana zagin sa za ku raba gari da mai zuwa nan kan yana son ka amma ba ya san iyalan gidanka duk inda ya zauna zagin matan ta yi, ana ji akwai da zai yi da wani kai yake so amma in ya zauna a majalisa zai ta zagin matan ta tsinannu karuwai kaza kaza ta yaya za a kai ka so shi ta zai yiwu ba duk wata aminanka aminan babanka wanda suka taimaka maka a rayuwarka duk ba ya san su wanda ka auri ƴaƴan surukanka ka aura musu ƴaƴanka duk ba ya san su zagin su yake amma kuma kai yana cewa yana san babu yadda za a hankali yadda da wannan ashe ka ga duk wani wanda yake rike da addinin shi'a babu shakka annabi sallallahu alaihi ba zai so shi ba ba zai so shi ba dan da ya ki mahabbin nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so ayyun nasi ahabu ilayk qala abu bakr qala min ar-rijal qala aisha abin da yafi so kenan kai kuma ka ce abin da yake so kai ba ka san shi ka tsane shi kuma kai da awasan shi ai ka ga wanda ya tabbata ƙarya saboda haka san Allah ta'ala shi ne tushe shi ya haifar da san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya zabo shi ya ba shi martabar da ya ba shi ya girmama shi ya daraja shi ya faga matsayinsa ya ce kuma a so shi saboda haka kaga a shi asalin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta samo asali daga san Allah yau da ba a zaɓo abu jahal ba kana son shi ba ka son shi to da a ce shi aka zaɓo aka ba shi wannan matsayin ba zai haƙi shi duk mai san Allah zai so shi haka nan ya ce wa an yi hibbal mar'a la yuhibbu illa lillah shi ma kaga san Allah shi zai sa ka so wannan mutum idan ya rabu da Allah ya kale shi kai ma ka rabu da shi ko raba gari kaga abin ya koma zuwa ga kanka ka ƙi kafirci me yasa kake ƙin kafirci saboda ya ci karo ga abin da Allah yake so wala yarda da ibadihi al-kufr saboda ka kai ma tun da Allah baya son kafircin kai ba baka san shi kaga duka abubuwan suna komawa zuwa ga mahabbatillah to wanda ya samu mahabbatillah to babu shakka wanda ya samu mataki na ihsani kuma shi ne zai ɗanɗane gartin aikin da yake da imani to shi yasa ibnu ya faɗo wannan magana ce idan kai aiki kuma baka ji zaƙin aikin da kai ba kai a irin kajajin jin takuruwa an san wani zai tsaya aiki alheri amma kuma koma yana bi a takure da a fuskar shi a yamutse mutanen da sun takura ba sun matsa ku tashi ku je gashi nan bai ji daɗin abin da yi ba ya ce to in kai aiki baka samu wannan halawar ba ya ce fattahimhu ka tuhumi aikin da kai domin Allah shakur ne muktada kaunihi shakuran ya baka fatayya a nan duniya ka ji daɗin rayuwarka من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا شيء أقول ساكية تكتاوى لا يوجد ذاك جاء ذاك جي أدوليا shi yasa wani daga cikin masana Allah masu tsoron Allah yake cewa mukan kasance kamar da ibn Qayyim ya kawo da salikin da wasu daga cikin littafan mukan kasance a wani hali da har ta kai mukan ce idan har ɗan aljanna fa suna jin daɗin da muke ji mu nan a nan irin wannan daɗin to babu shakka suna cikin ni'ima babba saboda halawa da garfi da daɗin imanin da suke to babu wanda zai kai ga irin wannan mataki sai wanda ya kai ga matakin matakin insani to saban Allah yana sa Allah ta'ala ya cire bawa daga shi da'irar insani انها تخرج العبد من دائرة الاحسان وتمنعه وتمنعه آه، ثواب المحسنين وتمنعه ثواب المحسنين فان الاحسان اذا باشر القلب منعه من المعاصي والانسان اذا يشاف زوجيا يا عبد زوجيا في هذا زوجيا كابن الله فان من عبد الله كانه يراه لم يكن ذلك الا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه wanda duk ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa baza ba za samu ba sai dan kasancewar ambatan Allah da tuna Allah da san Allah da tsoronsa da fata a gurinsa ya mamaye zuciya bi haifu yasiru ka annahu yashahidu yanzu zai zama kamar yana ganin Allah wa zalika yahulu bainahu wa bain iradati al-ma'asi to kaga wannan zai shiga tsakaninsa da nufin saban Allah fadlan amma wa ya ballanta nama ya je ya fada cikin ta fa idza kharaja min da'iratil ihsan yayin da ya fita daga da'ira ta ihsan fatatu suhbatu rufqatil khassa shiga cikin mutane na musamman sune al Nuna ya kubuce masa wannan tarago ya wuce shi wa aishuhum al-hadid haka nan rayuwarsu mai daɗi ita ma ta wuce shi wa na'imuhum tam da cikakken ni'imar da za su rayuwa a ciki ita ma wuce su za mu tsaya a nan duba da lokaci abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuma kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh